Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana a wannan safiyar Talata 16 ga watan Mayun shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyon amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niyya. a yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. jama'a barkanmu da wannan lokaci baba ya kuma makiri ne tare da grace alheri abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokaci kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai to baba fadar shugaban ƙasa amurka ta musanta cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fadar shugaban ƙasa ta nan washington tsohuwar 'yar takarar shugaban ƙasa amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta sanar da kafa wani sabon kwamiti na siyasa wanda ta ce zai kyautata zaton zai karfafa wa mutane su fita harkokin siyasa ka na jiya litinin masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamun koriya ta arewa ce ke da hannu a kutsan kwamfutocin da aka yi to bayan kun gama jin labaran za ku ji cewar ana zaman fargaba a gari ikobi a jihar niger najeriya biyo bayan wani tashin hankali da ya sanadin mutuwar mutane 22 an tarar da akasarin matan garin suna shirin barin garin ɗauke da kaya a cikin wani yanayi na kaduwa. A jamhuriyar Dijar kuma, jami'ar Difa ce ta shirya wani taron bita akan zaman lafiya da neman hanyar samarwa matasa aiki, musamman ma waɗanda suka ajiye makamai. wannan matasa wanda aka yaudare su suka shiga ayyuka irin na boko haram a zo a ƙara faɗakar da su a game da batun zaman lahiya to ko bayan waɗannan rahotanni aliyu mustapha sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya amma duk sai bayan shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran babban mashawarcin amurka kan harkokin tsaron ƙasa hr mcmaster da waɗansu jami'an gwamnatin shugaba donald trump sun musanta sahihancin rahotannin da ke nuni da cewa shugaban ƙasar ya gaya wa jami'an ƙasar rasha waɗansu bayanan sirri a ofishinsa da ke fada shugaban ƙasan mcmaster ya shaida wa manema labarai a harabar fada white house jiya litinin cewa rahoton da aka fara bugawa a jaridar washington post ba shi da tushe ya ƙara da cewa babu wani lokacin da aka tattauna a kan hanyoyin tarin bayanan leƙen asiri kuma shugaban ƙasa bai fallasa wani tsarin aikin soja da ba a riga an sani ba. kafofin watsa labarai da dama sun ba da rahoto cewa shugaba trump ya yi wani bayani da ake ɗauka a matsayin na matuƙar sirri yayin ganawar su a ofishinsa shugaban amurka dai yana da ikon bayyana kowane irin rahoton sirri saboda haka abin da trump ya yi bai keta doka ba sai dai jami'an leƙen asiri da jaridu suka ambata sun bayyana damuwa ainun cewa bayanin zai iya kawo cikas a dangantaka da ke da matukar muhimmanci jiya litinin masu binciken harkokin tsaro hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamu koriya ta arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi kamfanonin symantec da na kaspersky su san ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya wadda ake kira lazarus group da ta yi sanadin kutse da aka yi wa kamfanin fina-finai na sony da ya shafi wasu fitattu a shekarar 2014 wanda aka ɗora wa kuriya ta arewa alhaki sai dai kamfanonin tsaron sun ce za a yi riga malam masallaci idan aka yanke hukunci nan da nan sabili da yana yiwuwa wani ne ya kwaikwayi hanyar kutsen domin yin amfani da shi a wannan yanayi da ake ciki. da alama an samu sarari na kutsin kwamfutocin da aka kai a kasashe daban-daban na duniya a jiya litinin ko da yake an kai wa dubban kwamfutoci galibi a yankin asiya hari lokacin da mutane suka isa bakin aiki a karin farko tun da manhajar da ke cutar da kwamfutocin ta bazu a kasashe 150 kwanaki uku da suka shige jami'an kiwon lafiya a burtaniya inda kutsin ya gurgunta ayyukan jinya da suka hada da fida da ganin likita sun ci gaba da fuskantar matsala jiya litinin sai dai ministan kiwon lafiya na ƙasar jeremy hunt ya ce an yi sa'a ba a sake yin wani harin na biyu ba a amurka kuwa tom buzzett mai ba shugaban ƙasa wato donald trump shawarwari akan harkokin tsaron cikin gida ya shaidawa tashar abc cewa kawo yanzu sun shawo kan kutsen kwamfutar da ya kawo cikas a kasashe da dama na duniya ya shaidawa manema labarai a fadar white house cewa an biya ƙasa da dala dubu hamsin da masu kutsen suka bukata ya kuma gargaɗi duk masu amfani da kwamfuta su tabbatar da sun sa na'urar kare kwamfutarsu. jiya litinin jami'an fado white house sun ci gaba da kare sallamar daraktan hukumar binciken manyan laifuka fbi james comey da shugaban kasa donald trump ya yi tare da bayyana cewa ana ci gaba da neman wanda zai maye gurbinsa cikin sauri kwanaki shida bayan sallamar komi aka ci gaba da cece ku ce a washington inda 'yan jam'iyyar democrat suke kira da a samar da wani mai bincike na musamman da zai bincika yiwuwar dangantaka tsakanin rasha da trump ko da yake babu tabbacin abin da zai biyo baya a siyasance sallama komi da shugaba trump din yayi ya janyo koma baya a batutuwa da shugaban ƙasa ya gabatar a gaban majalisa da tun farko ke fuskantar babban ƙalubala. kafin sallamarsa komi yana sa ido ne kan binciken da ake gudanarwa dangane da zargin katsa London da rasha ta yi a zaben shugaban kasar amurka na shekara ta 2016 da kuma yiwuwar wata hulɗa tsakanin ofishin yakin neman zaben trump da moscow 'yan jam'iyyar democrat da dama sun ce sallamar komi taka doka ne kuma trump da kansa ya bayyana cewa bincika katsa London da ake zargin rasha da yi yana ra'insa a lokacin da ya sallami komi waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc tsohuwar 'yan takarar shugaban kasar amurka ta jam'iyyar democrat hillary clinton jiya litinin ta sanar da kafa wani sabon kwamitin ta na siyasa wadda ta ce tana kyauta zato zai karfafa mutane su fito a dama da su kuma su tsaya takara clinton ta buga a shafinta na twitter cewa a cikin 'yan watannin nan mun ga abin da ka iya yiwuwa idan mutane suka haɗa kai suka kai suka ki amincewa da danniya da wato da ƙiyayya da rashin gaskiya da kuma rarraba kawuna suka jajirce domin ganin ana ƙara yin adalci da kuma shiga ciki a dama da kowa a nan amurka sabuwar kungiyar tata da ta ba take onwards together ko kuma wato ci gaba tare za ta yi amfani da kwarewar tara kudin tallafi da clinton take da shi wajen taimakawa kungiyoyin masu goyon bayan jam'iyyar democrat kungiyoyin sun hada ne da kungiyar da ake kira color orange wanda ke fafutukar ganin an yi garan bawul a tsarin zaɓe da kuma waɗansu tsare-tsare da za su kawo ƙarshen nuna wa amurkawa baƙaƙen fata wariya. labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla hukumomi a jihar Nijar Najeriya suna can suna kokarin kwantar da hankalin mutanen garin Ikobi da ke karamar hukumar makwa inda waɗansu da ake zargin Fulani ne suka kai hari wanda ya sanadin mutuwar mutane 22. Ga wakilinmu Mustapha Nasiru tsari da ƙarin bayani. Bayanai dai sun nuna cewa mutane bakwai daga cikin waɗanda aka kashen an kashe su ne a lokacin da suke sallar asuba a ciki har da limamin garin. A lokacin da tawagar mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ta isa garin na Ikobi, mai nisan kimanin kilomita 300 tare da tsallake kogin kwara ta jiragen ruwa an tare da akasarin matan garin suna shirin barin garin ɗauke da kaya a cikin wani yanayi na kaduwa. Bincike dai ya nuna cewa rikicin filin gona ne inda ake noman rani shine dalilin wannan tashin hankali. Yahuza Muhammad mazaunin garin ne da lamarin ya faru a idanunsa ga abin da yake cewa. Wani abu dai fulani nan dai gaskiya suna kawo musu fitina. Saboda sun zo za su shiga gungun da ake yin noman abinci kuma mu ce ba mu yadda ba. kuma shi ne suka hau suka hau halbe halbe suka hau halbe suka zo sun fita suka sake dawowa kuma to na hudu ne ne suka zo fa ba amma san da zuwan su ba kawai mutane na masallaci kuma suka shiga masallaci da halbi Tuni dai kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya ta nesanta kanta daga wannan hari, kamar yadda mataimakin shugaban kungiyar na Najeriya Alhaji hussein Bosu ya shaida mun ta wayar salula. da ya faru a wato ba a yi mana adalci ya kamata a yi mana adalci a ko da yau za a yi magana a tabbatar da ainihin zargi wato ko a ganin ku ba fulani ba ne to mu ka ganin mu ba fulani ba ne rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce duk da yake an samu matsalar rashin sadarwa cikin lokaci amma sun yi ƙoƙarin takaita lamarin Alhaji Zubairu Ma'azu shine kwamishinan 'yan sandan jihar Niger. Muna da 'yan sanda a ko'ina. In har muka samu labari cikin gaugawa, to muna koka ɗauki cikin gaugawa. Matsalolin da muke zuwa su wurin shi wurin ɗaya babu wayan salula, ba a samu information da wuri. Mahukuntan jihar Niger dai sun ce lamarin ya yi matukar tayar da hankalinsu. amma mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Ahmad Ketso ya ce suna ɗaukar matakai. Ah, the state government yana na ina kokarin shi duk yadda za a yi a sayan a yi magance wani. To amma insha Allah muna nan muna kokarin mu duk yadda za mu yi mu yi magance wannan abin. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Suna rushe saƙon zaman lafiya waɗansu ma har makamai gare su. gilla suke ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye. Madalla a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A jihar eh, wato jamhuriyar Nijar kuma jama'ar jihar Difa ce ta shirya wani taron bita akan zaman lafiya ga tamar labari da cikakken rahoto akan haka. wannan ba shine karo na farko da jami'ar ta difa ta shirya irin wannan babban taro da ake cema symposium international don duba matsalar da jihar ke fama da ita duba da yadda yankin ya ɗanɗana kudarsa na hare-haren 'yan boko haram maudu'in wannan taro dai shine magance tsatsauran ra'ayi mai kaiwa ga ta'addanci ga matasa da samarwa tubabbu na boko haram abin yi ministan ilimi mai zurfi na nijar yahuza sadisu madobi shine ya buɗa wannan taro ta ce ya zama wajibi ta gayyato masana daga kasashe daban-daban na duniya su zo a yi mahaurori a yi laccoci domin a samu hanyoyin samu da zaman lahiya dawwamamme sannan wannan matasa wanda aka yaudare su suka shiga ayyuka irin na boko haram a zo a ƙara faɗakar da su a game da batun zaman lahiya sannan kuma a lalubo hanyoyi na samar musu da ayyukan yi abin da zai sawa su manta kwata-kwata da shiga wasu ayyuka na asha. Wannan taro bai tsaya ga Nijar kaɗai ba, in ji Yahuza Sadisu Madobi. Rikici ne wanda ya shafi kasashe da dama. To duka kasashen da wannan rikici ya shafa duka an gayyato sun zo su ma za a tattaunawa tare da su don gaba ɗaya mu gama karfi da karfe mu ciwo kan wannan matsala. Yan ƙara godiya ta musamman game da jami'a ta birnin Difa wadda duk cewa jami'a ce wadda bata ɗauki shekaru da yawa ba amma take bullo da wannan husa'o'i don kawo gudunmuwa ta fannin samar da zaman lahiya a wannan yanki. Haruna Alami domin muni dan majalisar dokoki ne na yankin Difa cewa sai fa kowa da kowa ya sa hannunsa za a samu burin da ake so. Lalle akwai waɗanda suka huto suka zo suka ce sun bar yaki a san yadda aka yi da su wannan daidai ne a yi haka. Amma ina tsammani shi matsala in ana so a warkar da shi ga baki da a san ne eh, a gindinsa menene ya sa wannan matsala in aka sani wannan za a iya ba da magani maganin ko da ake badawa a san da sani jama'an difa ga baki daya 'yan difa duk sai eh, sun sa hannu masu hannu da shuni sai sun sa hannu gwamnati sai ya sa hannu ya zamanto waɗanda suke nan matasa da waɗanda ba su da aiki da mutanen baki daya na difa sai an dama da su in ba a dama da su ba garin jiya noman goje ne za a yi tamar abari muryar amurka daga difa a jamhuriyar niger To madalla a gaida tamar abari waɗannan shirye shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe ɗaya kenan da minti goma sha biyar na dare a nan Washington DC. Lokaci ya da za mu ja gefe ɗaya Ali Mustapha sakwato ya gabatar da shirin sana. saka mai wuya. majalisar daina tuhumar sarkin na kano malam muhammadu sanusi na biyu da aikata ba daidai ba akan abubuwa guda takwas To jama'a ku da wannan lokaci mu da mu da ku a na sabon shiri na tsaka mai wuya. Wai kam da me da ne gwamnati da ko majalisar dokokin jihar Kano suke zargin shi sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu da aikatawa ne. Honorable Ibrahim Ahmad Gama shine ya gabatar da kudirin korafi da aka yi akan yadda mai martaba sarki yake tsoma kansa cikin harkokin siyasa wanda wannan ya zubar da kima da mutunci na masarautar Kano. a 'yan matan Chibok Greenback Awa our girls wanda ya tura yarsa wadda yarsa ba ta daga cikin hakimci ko ta mukami a cikin masarautar kano shigar da yar ta yi ya saba da al'ada da addini na mutanen kano an samu bayanai daga masarauta wacce aka yi zargin an badakalar kudade daga hawansa zuwa yanzu wajen kimanin biliyan shida dokar da ta kafa masarautar jihar kano ta bayyana cewa ba dama masarauta ta kashe kobo sai ta kawo majalisar dokoki na jihar kano ta duba ta sahale ta ba su dama su kashe amma tunda mai martaba sarki ya shigo bai taba zuwa wasu dokokin jihar kano ko wani wakilinsa domin a sahale masa kashe kudaden da zai karkashe To amma Malam Ibrahim Ado Kurawa masanin tarihi da ka'idojin ayyukan fada na cewa. Mutanen Arewa ne suna ban mamaki. lokacin da aka zo ana ta rigingimu sai a ce sarakuna sun isce komai yanzu sarki ya zo ya ce an yi abu ba daidai ba kuma ya zama laifi to wane suke san a yi kamar yadda na gaya maka tun farko fada fa sarki ne fada duk abin da sarki ya ga dama zai yi shi kuma ba wanda yake da ikon ya ba daidai ba ne in ba ka yarda cewa sarkin ne duk abin da sarki ya ga dama zai yi shi zai yi shi abin da kawai sarki ba zai wa shine ya saba Allah idan yau sarkin Kano ya ga dama duk wasu abu da ake a fadar nan zai iya canja su saboda haka mutane su daina cewa wai sarki ya sabawa abin da ake a fada a'a. To a gaishe ka Mahmud to kamar yadda aka ji mai magana na ƙashe shi na kura da yake faɗa maganar fada ce wasu suke kokarin su kare ba wai shi sarkin ba shi ma tsohon gwamnan jihar sokoto kuma garkuwar sokoton a tare da dalhatu bafarawa abin da yake hannunka mai sanda a kansa kenan abin kunya ne gare mu yan arewa a ce yau majalisar kano ana binciken sarkin kano tun da har gwamnonin arewa sun damu da abin da ke aukuwa kuma sun guda masarkin kano inda ya kura kurin shi kuma an ba gwamnan kano haƙuri to ina ganin har yanzu aiki ne ya koma ga gwamnan kano ya roƙe majalisa ne. wannan abu bai kamata a fallasa ta ba wannan ba sarkin kano a su ake wa ba gidan sarauta ake wa kuma arewa ake wa saboda haka ai hattara wasu na ganin kamar shi mai martaba sarkin kano ya kawo wani sabon lamari na yawan maganganu har na ji majalisar ma tana cewa kamar yana nema ya sa kansa cikin lamuran siyasa ne ba ganin kamar wannan wani sabon abu ne ya kawo harkar sarauta arewa ni nan ba wai ina magana ko ina son in kare sarkin Kano a'a ni mutuncin mu nake magana karewa ba abin da hada da shi sarkin Kano Sanusi elle gidan ni kuma gidan ne abba ni son a taba gidan nan taba arewa ce da dukkan taba masarauta arewa ka mu arewa to tsohon gwamnan jihar sokoto kenan a tare da Alhatu bafarawa to daman kuwa shirin da ya gabata inda muke jin tattaunawa kan wani al'amari na sarkin kano a tsakanin jafar jafar da magaji galadima mai tsidau akan wannan maganar arewacin muka ja aya a wancan lokaci din da tambayar da muka yi wa shi jafar din game da su lamirin da wasu suke wa sarkin na cewa wai yare na arewa ko kuma shugabannin arewa din. to gaskiya ba haka ba ne shi gaskiya wato tsakani da allah in za ka faɗa mutum ne wanda yake duban abu da idan basira yawanci in zai maganganu kan abubuwan shi baya bari wato kabilanci ko kuma ra'ayin addini ya wato ya ya sa ya rashi ya wato ya fi nuna fifiko ga wani bangare shi gaskiya zuciyar sai yake faɗa ba wanda ya ce abubuwan da yake faɗa ai ba gaskiya ba ne yawanci amma huruminsu na su da kuma shi kansa a matsayinsa na sarki bai kamata ya faɗe su ba ni shi ne babban matsala ta amma gaskiya batun da ake cewa yana a'a shi idan dai a sauno yana kara fulani ai za ka gani a inda kana duk mai bibiye da shi a rubuce-rubucen shi na can baya za ka ga ai duk yana yana kara fulani an taba kuma abin nan hausawa ma idan ta kama ya kare za ka ya kare to to ka yarda da wannan bana zaton galadima zai ja da kai akan wannan amma bari in taba wani ko akwai abin da zaka ce ka wannan galadima eh, ƙarin ƙarin karin da zan yi kawai shine ah, kamar yadda na faɗa a baya da irin waɗannan abubuwan rashin fahimta ne idan aka fahimce shi aka yi masa uzuri kamar yadda na ce za a ga abin da yake nufi ba za ka ce wai mutane da yawa suna ta yarafe suna ta faɗin abubuwan da suka ga dama wanda kuma an ka duba gaskiya ba haka bane hmm. a ce baya san arewa bai taimaka a arewa ba shi fa sarki da ba gwamna bane ba shi da bot ba shi da kuɗin da ake ba shi na kasafi domin ya mutane aiki amma a lokacin da Allah ya ara masa rana yana gwamnan babban banki me yayi wa arewa duk wata babbar jami'a ta arewa ya biya gina musu eh, katuwar lakta tiyata ya dan maganar yawa kuɗin da ka kawo da ka kawo ga ladima yasa a jafar jafar a cikin wannan kasida taka naga inda kake zargin sarkin kano da da almubazaranci na cewa ya bata miliyoyin kuɗaɗe fiye da naira biliyan ɗaya da ya zo samu a fada duk ya watsa wajen sayan motoci wajen tafi-tafi wajen sayo kayayyakin maroko da sauransu har kake jan kunan sai da yatin abin da ya faru ga sarakuna irin su um, eh, tsohon sarkin gwandu mustapha jakola da sauransu kana da ya masa a hannun kamar sanda amma ka tunatar da shi uh, lokacin da aka cire shi daga mukaminsa na gwamnan babban bankin najeriya uh, me gaskiyar wannan zargin da kuke masa ne to gaskiya da hakikanci a ciki kuma har yanzu da ke abin nan muna ta kara tattara wato bayanai da suka domin jama'a gani suke kaman kage aka yi masa to shi yasa muke ta tattara bayanai mu faɗa da kwabo kaza da kaza da kaza kaza ga abin da marigayi ne martaba sarkin kano ya bar masa ga kuma matsayin da wato lalitar masarautar take yanzu wanda bai kamata a ce a matsayin shi na masanin tattalin arzikin kasa da ya zo farkon zuwan shi kaga da ya zo cewa ya kara albashi kaga ana nuna kaman wanda ya gada shi baya biyan albashi yadda ya kamata mm. aka zo aka tsakkara albashi hadda mai ɗaukar dubu ɗari biyar miliyan da kaga da aka da da kuɗin suka zo suka yi ƙasa suka ƙare sai aka ce a koma kuma can yadda ake biya da yanzu da ƙyar ake ake ake ake ƙoƙarin a biya albashi a masarautar duka jama'a an san wannan abubuwan amma su shi yasa duk kira muke hannunka mai sanda muke a gyara a yi ƙoƙari a gyara kashe-kashe da ake yi da basu dace ba yawanci a rage su ta yadda at least waɗanda suke ma'aikata a cikin masarautar za su rika samu suna suna samun albashinsu a kan kari. Galadima me zaka ce game da wannan zargin cewa sarki ya yi wannan abubuwa da a cikin fada? Waɗannan ɗin su ma duk haka ba ne. Wanda bai san gidan sarauta Kano ba, wanda bai san menene alfarmar sarkin Kano ba, sai ya yarda da wannan magana. Sarkin Kano fa aka ce, Alhaji Aliyu. Yanzu a ce a ce mutum kamar sarkin kano ana magana eh, biliyan biyu biliyan uku ba jama'a to amma ina ji mutane suna wannan magana ne domin ba su san abu biyu ba na farko ba san ko da nawa ya shigo cikin fadar ba na biyu kuma watakila sun ji korafi korafi suna fitowa daga cikin fadar duk waɗannan maganganun babu su ba wanda zai can biliyan biyu ko biliyan uku kuɗin da ya gada da su kamar yadda shi jafar jafar ya faɗa aka ƙara mutane a ma'aikata albashi aka yi gyare-gyaren waɗansu gidajen manyan hakimai da kuma cikin gidan amma yanzu inda ka koma ɗan kai kiyasi kuɗin da ya kashe daga aljihunsa daga ran da ya shiga gidan zuwa yau ai ba za ka yi magana biliyan biyu ko biliyan uku ba gidan nan haka ya gada duk sarkin da ya zo a dafa gidan kara ne da zunu ne da kara shekara zuwa shekara ko da sarki ya zo ya gyara ya amma mai girma galadima rushe rushe tsoron ingila fa da aka yi kaga wannan tsoro ne mai tarihi ne mun tarihi tun lokacin sarki abbas a shekarar alif ɗari tara da uku lokacin zuwan tura aka gina a tsoron ingila a nan wato lullugat ma ya mayar da shi ofishin shi a nan wajen a nan aka karɓi sarauniya tsoron bai tare hanyar kowa ba abin da ya tsoron da ya da shi a tarihi Jafar ba a rushe tsoron ingila ba duk gine-ginen da ake a ɓangaren gabas a sheka ake yin su nan ƙara ƙara ma inganta eh. su aka yi da su daga tsoron tutu tuwa tsoron bello a inda aka rushe an ƙara ƙawata su gidan gidan da ake cewa ne wannan ta fada nan ce baje gabas da kuma cikin shekara inda ya sabuwar fada da lambu da sauran abubuwa da kuma cikin gida da ya gyara galadima ina batun zindimimiyar motar nan ta rolls royce kamar naji an ce ya ce wasu abokansa suka sa masa ita su kola karin su bola shagaya abokansa ne suka bashi waɗannan motocin ba wanda aka siya da kudin Emirates Council. Ya ce su Kola karin da Bola Shiga suka saya mushi haka ne? Gaskiya ne wanda haka yake. Kuma wato ba guda ɗaya da aka siya da kudin Emirates Council kuma da ma shi ma wannan din gidan shi ma kake duk sarkin da ya zo mutanensa da abokansa suna ba da gudunmuwa. Ya ba da misali shi sarkin kanan na yanzu da cewa ai eh, su Aminu ɗan tata su aka rabi'u da sani abaci marigaya suka sa shi tsohon sarki a doba da nasa motocin haka ne waɗansu haka ne waɗansu shi ma ga dasu yi akwai wanda da a gidan gwamnati suke kamar yanzu roro na tsohuwa in mutum yana kallon fina-finan zuwan sarauniya ai zai gansu guda uku ne ɗaya tana sabkwato ɗaya tana kaduna ɗaya aka kawo ta katsina kai ɗaya aka kawo ta kano yanzu su da na gidan sultan da na katsinan ba sa nan ba ba sa inda suke ba Muka mm. tamu ta Kano da ita ce take gidan gwamna. Lokacin gwamna uh, sabo bakin zo shi ya ɗauko ya ce to ni wannan ba zan shiga wannan Rolls Royce ɗin ba. A kai ta inda ya fi dacewa da ita. Aka dawo da ita gidan sarki. Aka yi ta mata gyare-gyare akwai lokacin aka koma da ita aka yi mata gaba ɗaya aka canza mata komai ta dawo. To amma saboda kayayyakin ta yanzu duk ba a yin su ba a jin daɗin ta duk lokacin da wani lokacin sarki ya fita da ita sai ta tsaya. Eh, Malam Jafar binciken ku ya nuna muku cewa haka din nesa wannan motocin da sauransu da ba ce gaskiya abin da akwai da lauje a cikin nadi akan batun motocin nan. to a gaishe ku malamai to idan Allah ya samu dawo a shirinmu na makon gobe rana ta yau za mu ji ko idan abubuwan da ke faruwa ga shi sarkin kana a yanzu suna da alaka da wasu matakai da ya ɗauka ne akan wasu manyan bankuna na najeriya lokacin da yake babban gwamna na bankin najeriya din yanzu dai muna godiya ga bakin namu jafar jafar da magaji ga ladimin mai tsidau da kuma wakilanmu mahmud ibrahim kwali tare da nasiru adamu ilhaka da suka taimaka a da shirin nan aka kawo muku shi a madadin dukansu ne ne aliyu mustapha sokoto a washington to Dalla yanzu kuma a ga labarai a takaice amurka ta ta sakiyar 'yan asalin kasar da 326 zuwa kasar su haɗi da mutane 67 da aka mayar ƙasar tasu makon da ya shige abin da ya haura adadin waɗanda aka mayar ƙasarsu a cikin shekara ta 2016 baki ɗaya wannan ce shekara ta uku a jere da adadin 'yan ƙasar Somalia da ake maidawa ƙasarsu ke ƙaruwa ba 'yan asalin ƙasar Somalia kaɗai ake mayarwa ƙasar tasu ba a cikin watanni uku na farko a cikin wannan shekara ta 2017 amurka ta ba da umarnin mayar da 'yan asalin ƙasar afirka 1,200 bisa ga rahoton wata cibiyar bincike ta jami'ar syracuse Ƙasashen da suka fi yawan mutanen da ake mayarwa ƙasashen nasu sun hada da Ghana, Najeriya, Somalia da kuma Kenya. Umarnin mai da mutane ƙasashen nasu na asali dai ya saba wa abin da ke faruwa a shekarun baya daga shekara ta 2006 zuwa 2016 adadin 'yan asalin Afirka da ake ta su daga Amurka ya ragu daga 2,100 zuwa 1,000. zuwa ƙarshen shekarar nan dai adadin waɗanda za a mayar ƙasashensu zai riba har sau hudu adadin waɗanda ake mayarwa a ƙasar tasu idan har aka ci gaba da ta sakiyar mutane kamar yadda ake yi a halin yanzu jiya litinin masu binciken harkokin tsaron hanyar sadarwar intanet suka ce akwai alamun koriya ta arewa tana da hannu a kutsen kwamfutoci da aka yi kamfanonin semantic da na kasperki dukansu sun ambaci wata dabara da aka taɓa amfani da ita a lokutan baya da ake kira lazarus group da ta yi sanadin kutsen da aka yi wa kamfanin fina-finai na sony da ya shafi waɗansu fitattun mutane. To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma hantsi karfe 8 agogon Najeriya 7 agogon Ghana za ku je mu ɗauki da wasu shirye-shiryen namu. Amma kafin mu yi sallama da ku muna taya Faisal Sani Makeri da matarsa Wasima abdulgafar murnan samun abin haihuwa da aka mata suna katalin Nada. Allah raya hajiya nada. yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma grace alheri abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin da solomon abu da kuma injiniyan mu na wannan safiya john baba ya makiri ne ke sallama da ku sai anjima.